Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda wasu masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da wasu kusoshin kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya kan batutuwan da suka sha musu kai. Muna kuma tare da Alhaji Abba ta shugaban kamfanin Fursa Food masu sarrafa shinkafa da ke jihar Kano, da kuma Alhaji Sadiq Kasim, jami'i a kamfanin sarrafa shinkafa na Wakot Rice da ke Argungun a jihar Kebbi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Hassan Maina Kaina ya tambayi alhaji abba danta ta ko irin taimakon da gwamnati ke ba wa manoma ka iya tasiri wajen sako da farashin shinkafa. gwamnati na iya daidai gwargwadonta amma bai kai yadda zai kawo farashi ya sauka ga da yadda wancan kasashen suke ba sannan kuma manoman namu ma guda nawa ne muna maganar gaba ɗaya manoman mu ba su wuce manoma miliyan bakwai ko takwas ba now a kuma potentiality namu muna buƙatar akalla manoma a ce miliyan hamsin ko miliyan sittin ko ibin fiye da haka because akwai gonakin amma saboda wannan harkar insecurity shi sa za ka ga mutane da yawa ba sa iya son masu shiga dajizzukan su buɗe dajizzukan so ba wa gwamnati ba ta yi ba tana iya gogoranta amma muna buƙatar wannan tallafin ya je ma manoma da yawa da za a samu a yi harkar noman ya bunƙasa amma kamar yadda na sani ko kashi 25 na manoman ba sa samun wannan tallafin saboda akwai ka'idoji da za ka bi kafin ma a baka wannan tallafin to in baka cike wannan ka'idojin ba wannan tallafin ba zai zo gare ka ba saboda akwai you mutane da yawa da za su yi pretending cewa manoma ne su su je su kai amma ba su cika ka'idojin ba to irin wannan shi ake guiding against ya zama na you gwamnati ta bawa wanda yake bukatar tallafin Alhaji Sadiq kamar yan fasa ƙori misali da suke shigo da shinkafar waje cikin Najeriya wani ƙalubale wannan yake haddasa muku? Fasa ƙori abu ne da ya shafi ko wace ƙasa a duniya kuma duk inda ake yin shi ba a so yana tauye tattalin arziki yana karyar da tattalin arziki yana rusa masana'antun da suke cikin ƙasa waɗanda suke yin abin da ya dace ake fasa kwaurin shi a yau mu mun san cewa kowace gwamnati a duniya tana iya ƙoƙarinta ta hana yin shi kuma mu ba za mu ce mun hana a yi a cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ba abin da muke so shine in za a yi cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa a yi shi ta hanya halaliya ba ta fasa Koda shinkafa ce ai mun faɗa ba yau ba tuntun tuntun ma idan za a kawo shinkafa a shigo da ita ta hanya halaliya za mu iya takara da su a kasuwa menene suke da shi wanda ba mu da shi injinan sarrafawar ne kyan shinkafan ne duk za mu iya kuma in har aka dubi eh, tsarin abin da muke magana shine wanda yake fasa kori daga ƙasar da ake kawowa irin tallafin da gwamnatocin wancan suke bawa suke bawa manomansu da kuma masana'antunsu mu ma gwamnatinmu za ta iya bamu idan lokacin muka kai wannan tsari Alhaji Sadiq ɗazu ka taɓa batu akan irin tallafin da ƙasashe irin su India da Thailand suke bai wa manoma shinkafan su a can. Ko za ka mana ƙarin bayani dangane da abin da ke faruwa a Najeriya a halin yanzu? Kamar misali, idan yau manomi ya yi noman shinkafa a ƙasar India ko a ƙasar thailand sai ya zamanto yanayin kasuwar duniya farashin shinkafa ya faɗi gwamnatin takan karɓa ta biya shi farashi don ya ji daɗi ya ci ribar gobe ya koma eh, gona a ƙasar nan ba mu kai wannan matsayin ba tukunna don kullum neman shinkafar muke yi ba a samunta to wannan tallafin bai kai ga manoman mu ba kenan na biyu idan gwamnati ta saya ta zo ta tara shi a rumbuna sai ya zamanto irin kamfaninnika irin namu masu so su yi aikin shinkafa suka zo suna nema idan aka tashi sayar musu su kuma sai a yi lissafin irin yadda za su saya don su masu sayar su yi riba so in farashin bai kai yadda gwamnati ta saya ba duk a haka za a ba su eh, ba a kai wannan matsayin ba a wajen dangane da batun gyara shinkafan nan wasu 'yan najeriya da muka tattauna da su suna masu ra'ayin cewar kamar shinkafar waje ta fi gardi da ɗanɗano a baki fiye da wanda ake sarrafawa nama a cikin gida me zaka ce akan wani ra'ayi ne amma ba ba shi da tushe bari ba baka cikakken bayani duk shinkafar da za a yi a najeriya daga lokacin da aka shuka ta zuwa lokacin da aka yanke aka kawo wa kamfani a san shera aka sarrafa ta aka fitar da ita aka sa ta a buhu aka kai kasuwa duka wannan abin baya wuce tsakanin wata biyar mu a kamfanin nika mun saya sai za ka yi kokari ka fitar da ita ka gama aikinta ka sayar kafin kakar baɗi ta zo amma duk shinkafar da ake kawowa najeriya daga wata ƙasa ta kakar shekaran jiya ce ba ma ta jiya ba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma abuja hassan maina kaina sai jul leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu Shine.